daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Alhamis goma ga watan Maris shekara ta 2022 da fatan an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da muhammed Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi a shirin ga kanin labarai. Washington ta yi Allah wadai da rahotanni da ke cewa harin da Rasha ta kai ya lalata wani asibitin haihuwa da ke birnin maripol na ƙasar Ukraine jiya Laraba. manazarta sun ce yunkurin da china ke yi na taimakawa rasha a fannin tattalin arziki ba zai iya kawar da takunkuman da kasashen yamma suka kakafa mata da nufin tunkarar mamayar da ta yi wa ukraine ba rikicin kabilanci wanda galibi ya shafi shanu ya yi sanadin mutuwar mutane kusan sabbin a sassa daban-daban na kasar sudan ta kudu kanin labaran kenan majalisar dattijan tarayyar najeriya ta yi watsi da bukatar da shugaba muhammadu buhari ya gabatar na neman ya yi wa wani bangaren tsarin zaben kasar gyara duk da rinjayen da jam'iyyar ke da shi a majalisar to ko menene dalili abin da ya sa mutane suka harzuka shine yadda aka fito aka nuna kaman cewa wani bangaren gwamnati zai iya hana wani bangaren gwamnati aiki Muna kuma da rahoto kan matakin da hukumomi a birnin New York ke ɗauka na faɗakar da al'umma kan annobar corona a daidai lokacin da aka sassauta dokokin da aka gindaya da nufin dakile yaduwar cutar. There are four color-coded levels, low, medium, high, and very high sai kuma shirin domin iyali da a yau zai dora inda muka tsaya a tattaunawa kan batun yawan mace-macen aure a jamhuriyar Nijar amma kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Washington ta yi Allah wadai da rahotanni da ke cewa harin da Rasha ta kai ya lalata wani asibitin haihuwa da ke birnin Mariupol na ƙasar Ukraine jiya Laraba, yayin da jami'an Amurka suka yi fatali da shawarar da ƙasar Poland ta gabatar da mika jiragen da Rasha ke kerawa zuwa sansanin sojan saman Amurka sannan kuma zuwa Ukraine. Sakataren yaɗa labaran ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby ya ce, ƙasashe masu cin gashin kansu za su iya yankewa kansu shawara abin da suke sanyi. amma wannan ra'ayin shawarar mika waɗannan jiragen sama zuwa hannunmu don turawa zuwa Ukraine wannan wani abu ne da ba za mu soma yanzu ba. Wani bincike da hukumar leƙen asirin Amurka ta yi ya ce za a ɗauki irin wannan aika-aika a matsayin babban haɗari ji kirbi kuma ana iya kallon shi a matsayin wani abu da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi wanda ya kaddamar da mamayan makwabciyarta a Ukraine makonni biyu da suka wuce. Rasha ta soki ta yin da kasar Poland ta yi na aikewa da jiragen zuwa sansanin sojan saman Amurka da ke Jamus, yayin da kakakin fada Kremlin Dmitry Peskov a ranar Talata ya kira lamarin da wani lamari mai haɗarin gaske. A fadar White House, sakataren yaɗa labarai Jan Saki ta faɗa jiya Laraba cewa na ganin a bayyane ke kararra baya buƙatar kwararre a fannin soji don fahimtar dalilin da ya sa tashin jirage daga sansanin sojan Amurka zuwa wani yanki na kasar da ake fama da yaƙi baya cikin muradunmu kuma baya cikin muradun ƙungiyar NATO. Manazarta sun ce yunkurin da China ke yi na taimakawa Rasha a fannin tattalin arziki ba zai iya kawar da takunkuman da kasashen yamma suka kaka ba mata da nufin tunkarar mamayar da ta yi wa Ukraine ba. Takunkumin na baya-bayan nan shine wanda shugaban Amurka Joe Biden ya ba da sanarwa a ranar Talata da ta wuce. na dakatar da shigo da mai da iskar gas ɗin rasha cikin amurka matsayin nuna adawa da yakin kakakin ofishin jakadancin china da ke washington liu pagyun ya rubuta biyo a cikin wani sakon imel cewa takunkumin ba shine hanya mai muhimmanci da inganci don magance matsalolin ba tun shekarar dubu biyu da sha 2011 liu ya ce amurka ta gagaba takunkumi sama da ɗari kan rasha ba tare da warware wata matsala ba ya ce China ta yanke shawarar matsayinta da manufofinta bisa lamarin da kanta. Dangane da Rasha da Ukraine Liu ya ce za mu ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen nema da samar da zaman lafiya. Yayin da Beijing ke adawa kan takunkumin da kuma shirin China na sayan karin kayayyakin Rasha za su taimaka wa makwabciyarta ta Arewa. Har yanzu tattalin arzikin Moscow ya dogara ne kan ƙasashen yammacin duniya fiye da China a cewar ƙwararru. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rikicin kabilanci wanda galibi ya shafi shanu ya yi sanadin mutuwar mutane kusan sabbin a sassa daban-daban na ƙasar Sudan ta kudu a cikin makon da ya gabata a cewar shaidu da jami'ai. A hari na baya-bayan nan dai mutane sha hudu suka mutu, kana wasu sha uku suka jikata a wani farmaki da aka kai kan shanu ranar litinin da ta wuce a gundumar Dog a cewar hukumomi a jihar Jonglei da ke tsakiyar Sudan ta kudu. Makaddashin gwamnan Jonglei, Tuang Majok, ya shaida a shirin BOA na Southern Sudan in Focus cewa matasan 'yan ta'adda ne suka kai hari a garken shanu na Fangonki da ke gundumar Duk Padai, wanda ake zargi 'yan yankin Greater Fiber ne da ke makwabtaka da su. Ya ce maharan sun kai farmakin kan garken shanu da dama, amma sun mayar da dabbobin a daren Litinin. To kada a yi nisa nan gaba kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda majalisar dattijai ta yi watsi da buƙatar shugaba Muhammadu Buhari na neman a gyara sabuwar dokar zaɓe ta shekara ta 2022 bayan har an yi wa dokar karatu na biyu. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana daga birnin tarayya Abuja. da majalisar dattawa ta yi dangane da kin amincewa da gyara sashi 84 karamin sashi na goma sha biyu a sabon dokar zaɓe ta shekara 2022 wani abu ne mai kama da jirwaye da kamar wanka abinda majalisar dattawa ta yi dangane da kin amincewa da gyara sashi 84 karamin sashi na goma sha biyu a sabon dokar zaɓe ta shekara 2022 mai kama da jirwaye da kamar wanka domin ta ce ba umarnin kotu ta bi ba amma abin da ta yi daidai yake da bin umarnin kotun. To sai dai ga shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Yahaya Abdullahi Abubakar yana ganin yawan 'ya'yan jam'iyyar APC da suka kai saba'in a majalisar dattawan na iya ba su karfin sauya kowane irin mataki da ya tunkare su a majalisar. To sai dai a wannan karan matakin da kotun tarayya Abuja ta ɗauka ne ya fusatar da su. Abin da ya sa mutane suka harzuka shine yadda aka fito aka nuna kaman cewa cewa wani bangaren gwamnati zai iya hana wani bangaren gwamnati aiki to wata rana in mun zo mun zauna muka ci ba za mu taba ba za mu yi magana akan wannan sashe ba ko wani abin nan ana iya zuwa yau ko gobe wani alkali kawai hito ya ce ya fi national assembly shi ke sai a yi shiru ai harka ce tsarin mulki ko wani tsarin mulki ya kafa gwamnati kashi uku akwai kashin yin doka akwai kashin tsare haƙƙin doka da tafiya ta judiciary akwai tsare zartarwa na shugaban ƙasa ko wani yana cin gashin kanshi duk wani barayin gwamnati wanda ya ce zai hana wani yi aiki bai da hurumin da zai yi haka a ganin tsarin mulki saboda haka ya kamata ko mai mutum zai yi yana sara yana dubin bakin gatari. shi kuwa shugaban kwamitin kula da harkokin hukumar zaɓe a majalisar dattawa sanata kabiru ibrahim gaya ya ce haka dimokuraɗiyya ta gada. an duba ne kana gyaran doka kullum kana duba dama da hagu wani lokacin ma ka duba tsakiya to sai ga abin da ya fi sauki ga al'umma shi ake so a yi yanzu misali yake ga mutum na kan ofis yana tsaya yana zabe mutum baka hankali zai amfani da damar ofishinsa na wannan ofishin musamman ya shafi ko tsaro ko wani abu ko doka ko kuɗi zai amfani da wani abubuwan da zai sa ya amfani da su ya zama kuma an danna hakkin wanda suke kananan 'yan takara amma dai muna martaba shugaban ƙasa muna mutunta shi amma ga kwararre a fannin shari'a kuma masanin kundin tsarin mulki mai nasara kogo ibrahim umar ya ce wannan mataki da majalisar dattawa ta ɗauka juyin juya hali ne a demokradiyyar ƙasar abu ne wanda yake za mu iya karon shi kaman juyin juya halin demokradiyya domin akwai auren zobe da masharhanta suke gani tsakanin bangaren shugaban ƙasa da bangaren 'yan majalisa ta yadda yake ana tunanin cewa 'yan majalisa nan kamar dan amshi shata ne ba ta yiwuwa mai wani bukata ta taho daga shugaban kasa a ce ba su biya mashi wannan bukata ba wasu na kallon kamar ana mulki ne na haɗin zobe to yau wannan abu demokradiyya ce ta ƙara balagewa shine yadda nake kallon abu ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai majalisar wakilai bata ce komai akan batun gyara kashi 84 ƙaramin kashi na sha biyu ba wanda ya ce duk wani mai mukamin gwamnati da yake sha'awar tsayawa takara to ya aje aiki watanni shida kafin sa ta tsayar da shi a matsayin ɗan 'yan takara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Madina kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu kuma ga Hafiz da ci gaban labarai. Amurka ta taya zababben shugaban kasar Koriya ta gudu yin Siyok Yul murna tare da cewa Washington tana fatan faɗaɗa ƙawancenta mai karfi tare da Seoul. A jiya Laraba ne Koriya ta kudu ta zaɓi ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta People Power Party kuma tsohon mai gabatar da ƙara Yun Seok Yul a matsayin shugaban ƙasar bayan zaɓen shugaban ƙasa mai cike da takaddama da rarrabuwar kawuna. Ana sa ran Yun mai ra'ayin mazan jiya zai ɗauki tsauraran matakai game da Koriya ta Arewa da China. kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa wa boa cewa kawancen da ke tsakanin amurka da koriya ta kudu da tattalin arzikinmu da kuma al'ummarmu yana da ƙarfi inda ya ƙara da cewa shugaba joe biden yana fatan yin aiki tare da sabuwar gwamnatin don ƙara faɗaɗa haɗin gwiwar mu ta kud da kud ana sa ran yun zai kafa kwamitin karɓar mulki kafin ya hau kan karagar mulki a watan mayu wanda zai mai gurbin shugaba mun jan'in mai barin gado wanda kundin tsarin mulkin ƙasar ya haramta wa tsayawa takara karo na biyu na shekaru biyar. Jami'an diflomasiya sun ce bangarorin da ke kokarin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya ta Iran sun yi ta faɗi tashi jiya Laraba don warware bukatar rasha na mintunan ƙarshe da ke yin barazana ga tattaunawar da aka yi, inda Amurka ta nuna ba ta son shiga tattaunawa tare da rasha kan lamarin. Ranar Talatar da ta wuce ne manyan ƙasashen yamma suka gargaɗi rasha game da ruguza yarjejeniyar da aka kusan kammalawa na maido da Amurka da Iran kan yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015. Babban mai shiga tsakani na Iran ya koma biyana a jiya Laraba daga shawarorin da ya yi a Tehran. Wakilin Rasha tattaunawar Mikhail Ulyanov ya yi watsi da duk wata shawarar cewa Moscow na rike da yarjejeniyar kuma ya ce ba a kammala rubutun karshe ba. gai gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Roma da labar mu sake komawa Najeriya inda al'ummar kudu maso gabashin kasar ke ci gaba da tsokaci kan korar gwamnan jihar Ebonyi da mataimakinsa da wata babbar kotun tarayya da ke birnin tarayya Abuja ta yi kan ficewarsu daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyya mai mulki apc ga alphonsus okorigwe da ci gaban rahoton A hukuncin da mai shari'a Inyan Eko ya bada, kotun ta jaddada cewa jimilar adadin kuriyu dubu ɗari uku da casa'in da uku da arba'in da biyu da dev Umahi ya samu nasara da su a zaben gwamna da aka gudanar a ranar tara ga watan Maris shekarar dubu biyu da sha tara duk mallakar jam'iyyar PDP ne, kuma bisa ka'ida bai yiwa a ƙaurarwa jam'iyyar APC waɗannan kuriyun. sabili da haka kotun ta umurci hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta inec ta yi maza ta ansa sunayen yan pdp da za su maye gurbin dev umahi da mataimakinsa ko kuma ta sake gudanar da zaɓen gwamna a jihar ebonyi kamar yadda sashe 177 na kundin tsarin mulki na shekarar 1999 da aka gyara ya tanadar To ko me wani lauya Dr. Monde Ubani ke cewa game da wannan maudu'in? Ya ce a kan batun masu zartarwa, wato su gwamnoni da shugaban ƙasa, kundin tsarin mulki bai ce wani abu ba, kuma kundin tsarin mulki bai bayyana sauya sheka a matsayin ɗaya daga cikin sharruɗan cire gwamna ba. yayin da comfort eze tana mai cewa to idan har haka ne abun ya kamata majalisar alkalai ta fito sarai a kan batun sauya sheka don lamuran shari'a su ɗauki sifar da ya dace su ɗauka. judiciary the best record of they are doing so that Mr. Obin dike wani mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum kuma ya ce san bai dace ba ka lashe zaɓe da sunan wata jam'iyya sannan ka fice wata jam'iyya kana mulki saboda waɗanda suka zaɓe ka da sunan jam'iya ta farko ba wawaye ba ne. tuni jam'iyyar pdp ta mika sunayen honorable iduma igariwe da mr fred udogu a matsayin gwamna da mataimakin gwamna yayin da deb umahina nana ta cewa yana nan daram a matsayin gwamnan jihar ebonyi yanzu bayanai na nuni da cewa al'ummar jihar ebonyi na fama da wani yanayi na rudani saboda wannan al'amarin amma kakakin rundunar 'yan sandan jihar lovett oda ta shaida mun cewa lamura na tafiya kamar yadda aka saba There's nothing happening never, near, but it's as peaceful as it used to be. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya. Bari kuma mu rufe taskar rahotannin namu a birnin New York na nan Amurka. Yayin da hankalin duniya ya karkata kan yaƙi tsakanin ƙasashen Rasha da Ukraine, birnin new york na daukar matakan kare al'umma daga barazanar da cutar covid-19 ta yi a birnin da ya kasance tun ga annobar covid-19 a duniya inda hukumomi suka fara fitar da wasu tsare-tsaren faɗakar da al'umma kamar yadda za ku ja wannan rahoto da abokin aikinmu baba yakubu makeri ya aiko mana There are four color-coded levels, low, medium, high, and very high ya ce tsarin faɗakarwar mai matsayin launuka hudu da tsanani sosai da rashin tsanani da matsakaici da kuma wanda ya yi rauni zai amfani da launin ja da ruwan lemo da ruwan dorawa da kuma kore wanda zai nuna abin da ya kamata a new york su yi don kiyaye kansu da kuma makwabtansu suna kuma nuna yadda cutar ke yaduwa tsakanin al'umma da zaran birnin ya kai matakin ruwan lemo ko ja hakan na nufin ayyukan kula da lafiya a birnin na cikin tsananin matsin lamba tun da aka fito da tsarin faɗakarwar birnin new york bai fuskanci wata barazana ba a cewar sashen kiwon lafiya na birnin shi ko magajin garin birnin new york eric adams cewa ya yi if we see a reason to change any policies we're going to, going to be unafraid to make those adjustments and changes covid changes ya ce za mu aiwatar da matakan da suka dace a kan kiwon lafiyar jama'a don kiyaye birninmu za mu karfafa matakai idan bukatar yin hakan ta taso ba za mu ji tsoro ba wurin yin waɗannan gyare-gyare da canje-canje covid yana canzawa yana sauya salo yana kuma rikidewa to dole ne mu kuma mu bi shi a haka in ji magajin garin birnin new york eric adams sai dai wasu mazauna birnin na new york sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka sunana haji best roma matakin da gwamnatin new york ta dauka mataki ne sosai wanda yake ya dace kuma ya haka a sakamakon mace-macen da aka yi a baya shine dalilin da ya sa gwamnati za ta dan za ido haka ta ganin allah da wannan abin ya kau ni ne alhaji sahalu mahmud masu tufa a gaskiyar magana mun yi na'am da yadda hukumar new york suka ɗauki mataki dangane da wanga cuta da iso to sun ɗauki wannan mataki dangane da irin lissafin su to mu kuma mun ga ya dace allah ya sa albarka allah ya sa a dace ni ne aminu muhammad na aburo to zancen da miyo yake so ya dawo da shi ai mu jin daɗin mu ne miyo mu na new york don kadi yanzu malam komi ya lafa yanzu akwai ɗan kwanci hankali kuma wannan cutan allah muna ganin abin ya tafi insha allah don ba za mu so ganin kuma irin wannan abin nan ya sake dawowa mana don irin mutanen da muka rasa wadda muna farin cikin haka. A halin yanzu hukumomi a birnin New York sun ɗage kowane dokoki na corona coronavirus amma kuma za su sanya ido domin dakile cutar idan ta sake kunno kai. Baba ya kuma makere sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin New York. To a gaida baba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyar shawo kan yawan mace-macen aure a jamhuriyar Nijar. Yau shirin zai dora inda Malam Sani Sabi'u Suleiman shugaban kungiyar addinin Islama ta ISAF e yake bayani kan yadda saba koyarwa addini ke taka rawa a mace-macen aure. Ga jagoran shirin Sulemu Mini Barma da ci gaban tattaunawa da ta haɗa kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da Hajiya Halima Sarme Dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar kare hakkin mata da ƙananan yara. da kuma Falmata Muktar Taya shugabar kungiyar matasa ga jagoran tattaunawa sulaiman Muni Barma. To wai duba waɗannan abubuwan kamar irin waɗannan maganganu da ake faɗa cewa a rajanar mace tana ƙarƙashin tafin kafarsa. Eh. Shi yasa watakila wasu maza ke amfani da irin wannan dama don cin zarafin matansu. Eh to wannan kuma sai dai jahilai. Ka gane ita mace da zaran ka aurota ta yan mutane ce ka ɗauko kuma amana ce ka gane manzo Allah da bakin shi ya ce in ka ci ka ciyar da ita in ka yi tufafi ka mata tufafi ita mace ana ɗaukata ne da muhimmanci in kai aure dan ibada dan Allah da annabi to auren nan yana nan dindindin ba zai mutu ba saboda mi saboda kayi ne liwajahillahi saboda Allah duk mutumin da ya aure bisa kyakkyawan niyya don Allah don ibada to yana lada amma yanzu aure ne ake na entere hmm. eh, uwaye mata suna da laihi sosai in mace ta aure mutum mai hali sai ana ana ana tunkuɗa ta ana cewa ki kokari ki wani abu ma'ana ta yi kokari ta samu wani abu na kuɗi ko ta sa ta zan eh, samun kuɗi wajen shi ko ta zan kima ɗaukan mai kuɗi duk kaga abu ne wanda yake duk wannan auren ba ta da lada da ja ga abin da take nema kuma za ta samu maza suna da laifi sosai in ka auri mace dan an shekara ɗaya biyu uku ba ku haihu ba haihuwa abu ne daga Allah wannan abu ne daga Allah ko a ce a'a kai mun tun da kai aure wajen wata kaza ku shekara kaza mace duka wannan jahilci ne na iyaye wannan iyaye suna kai kansu su baro suna kai kansu wuta ne duka duk abin da Allah ya kadarta bisa alƙalamin kudura Allah ya riga ya rubuta shi mace in za ta haɗa ɗari ko ɗa goma ko ɗa ɗaya bakin abin da Allah ya rubuta mata sai an yi shi amma a bar eh, shishigi kan aure a ce kai wacce tirar da ta aure wasu ce su ce ba ta yi zuwan ga ce ɗansu ne baya duka wannan lamari ne na Allah amma in aka yi hakuri. ana neman magani ai dama abin da ke kashe aure yawanci ko ka kama taka da wani ka gani aini bil aini ka kawo shaidu wannan ana iya raba aure na biyu babu ci babu sha wannan yana raba aure don sutura ba kullum za a sutura ba amma ci da sha wannan wajibi ne in dai babu shi to ko ka ce kana aikace ka hito ta ka kashe aure in dai babu ci babu sha kenan kaga wannan abin haƙƙi ne na kan namiji to wasu mazan a gaskiya wallahi ba su ba kuɗin da za a yi abinci wadata a cikin gida kuma suna da halin ka gani to kaga wannan ba karamin zunubi bane ba kana da hali ai shine nace maka manzo Allah ya ce istausu bin nisa ka tausaya ma iyalinka matarka alheri ne baskiyo yau mace in dai kasa ta cikin kwandishiyon kana da hali kana ba ta ci da sha kana mata sutura hankalinta yana kawa mi za ta nema shi ko waje ba ta kula da shi magana ta uku yadda ta gai eh, wai sai a ce ke kwana nawa baki zo gida ba daga inda mace ta shiga ɗakin miji to zancen ta wani gidansu bai taso ba ana ta ya ziyara iyaye sai ki ce wani mai gida yau kwana kaza ko wata kaza eh, ina neman izini gare ka mu ta da kai mai gado iyayen kaga wannan magana ce mai kyau kenan shi ta kan shi duk da rishi imanin shi zai sauko cewa kina da gaskiya ya ɗauke ta su ta a gaida iyaye a dawo amma ba ta sati ba yariya ta ta gidansu gaban uwarta akwai wanda gurfa ake ma gaba ɗaya duk sati ko duk dimashi sai an ta gidan iyaye an yi zani wannan bai kamata ba a gani haja wani irin cikasi ne za a iya cewa wannan yanayi da aka shiga zai iya haddasawa zamantakewar al'umma a yau ka san dai aka ce aure lalle mutum biyu suke ganin juna su ga musu so juna amma dai a ƙarshe iyalai ke gamuwa a sadu ya zamanto na ma'aurata har ya zamanto dangi da kowa an zama ɗaya an zama 'yan uwan juna to ka gani in abu ya zo ya lalace zai zamanto wa'yansu aka gamu ba a ma iya kallon juna ne muke so kullum a kwatanta ma yara lalle kun ga juna kuna son juna amma yanzu abin da kuka gama ya haƙarin ku kenan ka a ci zarafin juna ai shi yasa ka gani yanzu duk aka bar arman dangi da ana arman dangi da a ƙara danƙon zumunci da to yanzu da ya zamanto eh, ra'ayyuka sun bambanta kowa yana gudun ya gama dan uwa da dan uwa a musu aure saboda ya kawo oh, matsala matsala ya kawo rabon kanu cikin gida to yara mu ya kamata mu ba su tarbiyya malam ya ce a sa abin ga education islamic alakwal hal ake fara alakwal a fara a gida wato iyaye su fara baiwa 'ya'yansu tarbiyya kenan akan maganar zamantakewar aure hmm. na ce ma mala mu duk rabi mafi yawan 'ya'yanmu a makaranta suka koyi alwala yadda suka koyi karatu a makaranta haka suka koyi alwala suka koyi sallah suka ya a ce kai tashi je ka kai alwala baka diba baka gani yadda yake alwala sallah baka diba baka gani duk a makaranta ne suke koyo to yanzu wannan tunda mu Allah ya ba mu sa'a mun samu muna samun ilimin eh, islamiyya muna zuwa makarantu tun gida ya kamata ice tun yana danyi a gwada mashi wani bi in yayi tauri ba bai lankwasuwa kinan tun gida yaro yanda muke ce mishi tashi eh alwala mu zo mu zamana da shi to kaga yanda ake alwala dan mi da mu in za a ba mu tsoro wani abun aka ba in ka cika mutu kana tsoron abin nan ka ci shi ni yanzu haka akwai wasu abubuwa yanzu haka in na gansu Gashin jiki na tashi saboda tun muna dan kan mu ce dan mine dan kaka yaro koyi kwadai hmm. mun rike su cikin gara to mu yanzu wannan duk wannan irin tarbiyya ba mu baɗe mu duk cikin tarbiyya yake tun gida ya kamata a bada tarbiyya a koya mishi addini in addini ya zarfafa gare yaro sannan a koya mishi zamantakewa da kai da dan uwanka wannan cikin ku guda wannan dan makwabta ne a koya musu sannan a kai ga yaro ya girma ga aure zama aure amma in tun wa'annan abubuwan ba a gansu ba tun baya kaga yaro sai zama tubar ruwan shi da dan makwabci dan makwabci shine abokin wadan shi ku kuma uwaye kuna hulɗa duk wani yana cikin tarbiyya mm. bar ma tun gida a tsare a gyara sannan in yi ga ita waje ta bada ni ban ki ba a makarantun ma a bada saboda yanzu abubuwan da ake yi a makarantu ya yi kamari kun ga da mu muna jin yarinya sai ta aihu ai aure muna yin shi a wani wuri yanzu nan ma sai ka gani a ce sai an gwada wake aihuwa a ciki duk wannan haram duk wannan yana cikin irin abubuwan da suka gurbata tarbiyya mu suka gurbata yanayin mu suka gurbata rayuwar mu mm. uwaye ma yanzu suna so lalle malamai suna suna wa'azi suna komi mutane su gane da yanda duniya ta sa gaba mu yanzu aure wanda ake kawai shi kenan kuka san lalle dana lahiya shi lau ya je ya yi aure kwana biyu in aka ji shiru a yi ka damu ya ke ka ni yanzu haka ina da ina da kaman kes ya yi kes goma yara yanzu da nike ina zuwa da zawata da su uwaye yanzu tun ba kansa yanzu an yi wata shida wata ta yi wata bakwai wata ta ba a samu ba ciki mutane suna ta uwaye na ta damu su sai su zo suna ta koke-koke wurina ina zuwa ina zawa hmm. wa'ansu 'yan matan ma amaran an kai su an diba an ce lahiya su lau to shi miji ya ce ke kuma uwa miji ki ce bai zuwa. farmata akasarin mata a yau in ba masu shirya muku karya ba akwai wuya ku yarda eh, da waɗanda suka zo eh, su yi magana akan gaskiya shi yasa aka shiga wannan yanayi A'a ba zancen ke ba. To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin ko menene zancen. Kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Halima Sarmi da Malam Sani Sabi'u da kuma Falmata Muktar Taya sai kuma madugun tattaunawar wakilinmu Suleiman Muni Barma da Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. To madalla Hafiz da nisa ba gashi na da takaitattun labarai. Washington ta yi Allah wa da rahotanni da ke cewa harin da Rasha ta kai ya lalata wani asibitin haihuwa da ke birnin Mariupol na ƙasar Ukraine jiya Laraba, yayin da jami'an Amurka suka yi fatali da shawarar da ƙasar Poland ta gabatar da mika jiragen da rasha ke kerawa zuwa sansanin sojan saman amurka sannan kuma zuwa ukraine To madalla masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri inda za mu kawo muku rahotanni da suka hada da rahoton kan waɗansu mutane da ke zargin an kashe sama da jakai dubu da nufin safararsu zuwa ƙasar China. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da jimbe hamza da muhammad hafiz baballe da ya karanto labarai da ma injiniyan mu yau alheri ke cewa sai da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana inda za mu sake shigowa da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma yin muhawara a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter da alheri